أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد imam musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi girmama mutane mun yi bayanin kashi na harko insha Allah wannan zai kasance kashi na biyu inda muka yi bayanin cewa addinin musulunci addini ne wanda ya tarbiyyantar da ma'abutan shi da koyarwa wanda yake managarci inda za mu ga alaƙan mutane wanda suka karɓi wannan addini ɗin da sauran mutane ya ginu ne a koyarwa na addinin musulunci akan asasan girmama juna da kuma ganin kiman juna da ganin darajan juna inda kenan lokaci guda muna iya fahimtar wulaƙanta juna da kuma ƙasƙanta juna da rashin girmama juna wani abu ne wanda yake abin ki a cikin wannan addini namu na musulunci shi yasa za mu ga ayoyin alkur'ani masu girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ishara dangane da wannan al'amura ɗin inda za mu iya ganin asasan mu'amala da mutane ya kamata ya kasance ne akan girmama juna da kuma darajanta juna da kuma ganin kiman juna al misali Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani mai girma yana bayyana cewa wa nasi husna wannan dangane da abin da ya shahi kenan mu'amala da mutane ta fuska cin magana ta han magana za ka yi mutane Allah subhanahu wata'ala ce ka gaya mutane magana wanda yake mai kyawo <clears throat> wannan kenan sawa'an mutane din sun kasance ma'abutan addinin ka ne ko kun ba ma'abutan addinin ka bane wato sun kasance musulmi ne ko ba musulmi bane ka gaya musu magana mai kyau saboda magana mai kyau yana da tasiri a cikin zuciyar mutum yana da tasiri a cikin tunanin mutum shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce a gaya mutane magana mai kyau a wasu wurare ma yana bayanin kan cewa mutane su ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ku gaya magana wanda yake daidai Allah subhanahu wata'ala sai gyara ayyukanku wannan janibin magana kenan Allah subhanahu wata'ala ya tarbiyantar da musulmi akan su kyautata maganansu su gaya magana mai kyau su gaya magana wanda yake daidai wannan shine zai zamanto ya gyara ayyukansu kuma ya gyara alakansu da mutane shi yasa za mu ga cikin sashen hikimomi ma na imamu ali salam yana cewa in kana son ka ji magana mai daɗi to kai ma ka gaya mutane magana mai daɗi duk wanda ya hurta magana mai daɗi to zai ji mai daɗi hakan duk wanda ya hurta mummunan magana zai ji mummunan magana shi yasa mu'amala ma tsakanin musulmi da mutane ya kamata ya kasance akan asasan magana mai kyau da kuma girmama juna da kuma kiyaye haƙoƙin juna wannan muna ai ganin shi bayyana a cikin kowane addinin musulunci shi yasa za mu ga hadisai misali sun zo dangane da bayani dangane da abin da ya shahi girmama musulmi da kuma yi musu hidima da kuma darajanta su al misali ya zo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ya zo a cikin usulul kafi cikin mujalladi na biyu shahi na ɗari da na ɗari biyu da bakwai hadisi na harko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa cikin wannan hadisin ayyuma muslimin khadama qauman min muslimin illa a'tahu Allah misla adadihim khuddaman fil janna yana cewa duk mutumin da duk musulmin da ya yi ma wasu mutane hidima daga cikin musulmi to Allah subhanahu wata'ala zai ba shi adadin waɗannan musulmi ɗin masu hidima ran tashin alkiyama cikin aljanna wanda za su masa hidima wani ya nuna mana ƙiman yi ma mutane hidima kiman girmama mutane kiman ganin darajar mutane musamman musulmi daga cikinsu hakanan muna da hadisi daga imam sadiq alaihi salam shi ma ya zo a cikin usulul kafi cikin mujalladi na biyu shahi na ɗari biyu da biyar hadisi na harko shi ma yana bayan dangane da yi ma ɗan uwanka mumini hidima da kuma taimaka masa yana cewa man akhaza min wajhi akhihi almu'min qadatan kataba Allahu azza wa jalla lahu ashru hasanat yana cewa duk mutum da ya hidda wani abu komin karancin wannan abin daga huskan dan uwanshi shi mumini to lalle Allah subhanahu wataala zai rubuta masa akan wannan lada goma watan da za a ce zaka ga wani dan kare komin kankancin shi ko kuma wani ƙasa komin kankancin shi ga huskan dan uwanka mumini sai ka hidda mai shi hidima ne ka gabatar masa domin tana iya kasance wannan ya cutar da shi ko shiga idon shi ko ya soke shi ko abin da ya ma ya kama da haka nan idan ka kawar da wannan Allah subhanahu ta'ala zai baka kan wannan aiki lada goma wata wannan tayi mutum zai ga cewa ko da segon guda ba zai ɗauke shi ba yin wannan aikin kawai ka cire ma dan uwanka mumini wani abu daga huskan shi wanda wannan abin zai cutar da shi ko shiga idon shi ko abin da ya kama da hakan Allah subhanahu wata'ala zai ka lada goma kan wannan wannan yana ƙara nuna mana muhimmancin hidima ga musulmi muhimmancin hidima ga muminai sashensu da sashi shi yasa muna da hadisi wanda ya zo shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ya zo a cikin wasa'ilu shi'a a cikin mujalladi na goma sha biyu shahi na tas'in da tara hadisi na dubu goma sha biyar da ɗari bakwai da arba'in da takwas manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisi me yake cewa yana cewa man arafa fadla kabirin lisinnihi fawakarahu amanahu Allahu min faz'i yawmin qiyama watan duk wanda ya san falalan wani mutum wanda yake mai girman shekaru ya san kiman shi ya san darajan shi sai ya girmama shi saboda haka to shikenan Allah subhanahu wa ta'ala zai kare shi daga tsoron ranar tashin alkiyama girmama wanda suke gaba gare ka a shekaru girmama tsohi girmama magabata girmama wanda suka manyanta abu ne wanda yake mai kyau kuma abu ne wanda yake an yi umarni da shi a cikin addinin musulunci sannan ladan shi zai iya kasancewa kenan Allah subhanahu wata'ala ya kare ka daga dukkanin tsorace-tsorace na wani tashin alkiyama ba kai ba tsoron tashin alkiyama idan aka yi tashin alkiyama mutum ya samu kanshi cikin natsuwa ba shi ba tsoro ya tsira to girmama magabata girmama tsohi girmama wanda shekarunsu ya tafi yakan ba mutum aminci ranar tashin kiyama. wannan yana ƙara nuna mana kan cewa addinin musulunci addini ne wanda ya ginu akan girmama juna addini ne wanda ya ginu akan girmama na gaba tausaya musu yi musu hidima abin da ya kama da haka shi yasa ma zo daga hadisi daga imam sadiq alaihissalam shi ma zo a cikin al-mustadrak cikin mujalladi na hudu shahi na 244 hadisi na 4605 imam sadiq alaihissalam yana cewa cikin wannan hadisin inna min ijlalillah azza wa jal ijlalu shaykh al-kabir yana daga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala lalle ne yana daga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala girmama shehi wanda yake ya girmama ta mutu tsoho kenan wanda ya girma ta wanda yake magabaci kuma ya kasance shekarun sun ta yana gabanka kenan a shekaru ya manyanta girmama shi girmama Allah subhanahu wa ta'ala wana nuna mana kenan addinin musulunci ba addini ba ne na rashin kunya da kuma wulaƙanta manyan mutane addini ne na tarbiyya addini ne na ladabi addini na nuna biyayya da kuma girmamawa ga magabata musamman wanda shekarunsu ya tafi wannan kuma ba shakka abu ne wanda hankali yake karba abu ne wanda yake ɗabi'an ɗan adam yana yada da shi kuma yana fahimtar shi yin haka kuma girma Allah subhanahu wa ta'ala ne shi yasa ma zo cikin hadisi daga Imam Ali alaihi salam shi ma zo a cikin wasailu shi'a yana cewa laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham sagirana baya daga cikinmu mutumin da bai girmama manyanmu ba hakanan kuma baya daga cikinmu mutumin da bai girmama bai tausaya ma yaran mu ba mutum kenan bangare guda biyu kenan idan muka duba za mu ga cewa addinin musulunci addini ne wanda ya himmantu da manya lokaci guda kuma ya himmantu da yara tausaya ma yara a matsayinsu yara manyan gobe tarbiyyantar da su ladabtar da su kula da haƙoƙinsu da abin da ya kama da hakanan hakanan kuma girmama manya da yi musu hidima da taimaka musu da warware musu matsalolinsu da biyan bukatunsu abu ne wanda addinin musulunci yi umarni da shi abu ne wanda addinin musulunci ya hore musulmi da su aiwatar da shi saboda muhimmancin shi da kuma irin tarin lada da kuma falala wanda yake tattare da shi wanda yake nuna kenan kasancewa tare da bayan Allah subhanahu ta'ala) a nan wurin cikin wannan hadisin yana da matukan muhimmanci idan ka kasance tare da bayan Allah subhanahu ta'ala to a nan duniya kenan za ka kasance tare da su ran tashin alkiyama hakanan kuma za ka kasance a cikin darajansu girmama magabata hakanan kuma tausaya ma yara yana daga cikin abin da zai ba mutum ya kasance tare da bayan Allah subhanahu wata'ala managarta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka cikin darajar su an tashi alkiyama to haka na daga cikin girmama bayan Allah subhanahu wata'ala wanda Allah subhanahu wata'ala ya da su musamman ahlul bait alaihi wassalam zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun san cewa ko a bangaren tarbiyyar yara abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce aladabtar da yara shine addibu auladakum ala salasi khisal ku ladabtar da 'ya'yanku akan ɗabi'u guda uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa cikin wannan hadisin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil qur'an ku ladabtar da su akan son manzon Allah sallallahu alaihi wa ali ku tarbiyantar da su akan son iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa ali hakanan kuma ku tarbiyantar da su akan karatun alkur'ani su san alkur'ani san muhimmancin alkur'ani aiki da alkur'ani bin tsarin alkur'ani wannan shine abin da zai ladabtar da yaro ya maida shi mutum irin wanda Allah subhanahu ta'ala yake bukatan ya kasance ya halitce shi a doron wannan ƙasa to kuma inda muka bayani cewa son iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam da girmama su yana daga cikin abin da zai ba mutum ceto ranar tashin alkiyama shi yasa zo cikin hadisi cikin almustadrak manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa haqqat shafa'ati liman a'ana zurriyati biyadihi wa lisanihi wa malihi tabbas ceto na ya tabbata ga mutum da ya kasance ya taimaka ma zurriyata da hannun shi shi da dukiyan shi watan biyan bukatun ahlul bait alaihi ambatan ambatansu da alkhairi ambatan falalansu yaɗa su bayyana mutane haƙoƙinsu yin hidima domin fahimtar da mutane koyarwansu sa dukiya da baki da lokaci da duk abin da ya kama da haka wannan zai ba mutum ceton manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ran tashin alkiyama wanda yake nuna mana kenan mutanen da suke da kima a cikin al'umma mutanen da suke da daraja a cikin al'umma mutanen da suke da muhimmanci cikin al'umma yi musu hidima musamman ahlul bait alaihi musallam yi musu hidima da kuma girmama su da duk abin da mutum ya mallaka yana daga cikin abin da zai haƙƙaƙa ma mutum shafa'a ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake kowa abin da yake hankoran samu kenan ran tashin kiyama kenan addinin musulunci addini ne na sanin kiman mutane da kuma darajanta mutane na'am kowanne gwargwadon shi gwargwadon darajar mutum wurin Allah subhanahu wata'ala gwargwadon yadda ya dace kasance ka kimanta shi gwargwadon tsoron Allah mutum ya kamata ya kasance kenan ka girma shi saboda darajar mutane a wurin Allah subhanahu A kan tsoron Allah ne inna akramakum inda Allah atqakum kenan wanda yi kowa tsoron Allah subhanahu wa shi kowa shi fi kowa dacewa da ya kasance an girmama shi an ga kiman shi an ga muhimmancin shi an masa hidima a cikin wannan rayuwa namu wannan kenan da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfanar da mu a cikin abin da muka ji ya sanya mu cikin bayansa managarta waɗanda suka san kiman mutane suka san darajar mutane kuma suke ba su haƙoƙinsu wanda addinin musulunci ya yi umarni da shi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu wa ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin